Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, tara, talatin da sittin. sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na hausa.com Masu raro Assalamu alaikum barkanku da safiyar ranar Talata sha takwas ga watan Yunin shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna na sarfili Hashin Gumel tare da Daula Salim da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Daula ba makanan labarai. Josar Sarfilu a jiya Litinin ne tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Morsi wanda shine shugaban kasar na farko da aka zaba bisa tsarin demokaradiyya kuma aka tsige shi ya yanke jiki ya faɗi ƙasa ya mutu yayin wani zaman kotu. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar da wasu sababbin hotuna wanda ta ce sun dada tabbatar da cewa kasar iran ce ta kai wa tankokin mai hari a tekun oman a makon da ya gabata girgizar kasa mai karfin gaske ta barara lardin Sichuan na kudu maso yammacin China a daren Litinin inda ta kashe mutane biyu a cewar gidan talabijin din kasar. To Allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar tsaron farin kaya ta Najeriya Civil Defense ta samu nasarar kama wasu bata gari. Cikin wannan dare muka samu labarin cewa akwai wasu wannan suka tara hanya a cikin dare an muka je muka kai samami muka kamo lida din. To haka kuma za ku ji cewa kungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta yi barazanar dakatar da fataucin abinci a Najeriya ko me ya zafi haka? Da kuma maganan matsalolin sojoji da 'yan sanda da suke karban kuɗi ba gaira ba dalili akan hanya da kuma cutar da mu ake akan hanyar nan da kuma dabbobin da ake sacewa. To sai a biyo mu cikin shirin domin jin waɗannan rahotannin sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakkwata zai kawo mana amma da waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labarin duniya mai karatu daular Salim. A jiya Litinin ne tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Morsi wanda shine shugaban kasar na farko da aka zaba bisa tsarin demokradiyya aka kuma tsige shi ya yanke jiki ya faɗi ƙasa ya mutu yayin wani zaman kotu. jami'ai sun ce marcy mai shekaru 67 ya yanke jiki ya faɗi ne a jiya litinin bayan da ya kammala yin jawabi a gaban kotu yayin da ake sauraron shari'a da ake masa ta zargin yin leƙen asiri sun ce marcy ya yi jawabi ne na tsawon misalin minti biyar daga wani ɗan ɗakin gilashi da aka ajiye shi a lokacin da ake sauraron ƙarar mintoci kaɗan kuma sai yanke jiki ya faɗi ƙasa tashar gidan talabijin ɗin ƙasar ta ce a lokacin da aka isa asibiti marsi ya riga ya rasu a shekarar 2013 sojojin ƙasar suka hamɓarar da marsi bayan zanga-zangar adawa da aka yi ta yi ma gwamnatinsa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar da wasu sababbin hotuna waɗanda ta ce sun daɗa tabbatar da cewa ƙasar iran ce ta kai wa tankokin mai hari a tekun oman a makon da ya gabata amurka ta ce ɗaya daga cikin hotunan ya nuna wasu dakarun ƙasar iran ɗauke da wani ɓangare da bai fashe ba na jikin tankan jirgin mallakin japan ɗayan hoton kuma ya nuna inda aka makala jikin tankar wani hoto ya nuna babban rami a jikin bangaren tankar wasu daga cikin hotunan manema labarai da aka ɗauka a ranar alhamis ya nuna lokacin da tankar jirgin norway ke ci da wuta yayin da ya turnuƙe da hayaƙi. girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta bararraka lardin Sichuan na kudu maso yammacin China a daren ranar Litinin. Ta kashe mutane biyu a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar. Gidan talabijin ɗin Shinhong ya ce mutane sha tara ne suka raunata da yawa kuma sun makale a ƙasan Gini. hukumomin kasar china sun ce girgizar kasar ta fi tsanani ne kusa da birnin shenzhen a sashen da aksari karkara ne a lardin seishan wasu hare-haren kunar bakin wake uku da aka kai a lokaci guda a jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya sun hallaka akalla mutane talatin arba'in kuma sun jikkata har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin wannan harin da aka kai a ƙauyen kunduga a wani wurin da mutane suka tattaru yayin da suke kallon wasan ƙwallon ƙafa da yammacin ranar lahadi jami'an sun ɗora laifin mutuwa da dama a kan rashin kayan kai ɗaukin gaggawa a wurin da kuma ƙauyukan da ke kusa wasu mutane uku da suka yi da suka yi mandara da suka yi damara da bama-bamai ne suka tarwatsa kansu nan da aka shiga zanen kaɗan aka shiga zargin mayakan ƙungiyar boko haram A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa ya sha gaban abin da ya kira gayyar 'yan takarar shugaban ƙasa na Democrat wanda ke sha'awan kawar da shi a zaben shekarar 2020. A daidai lokacin da kwamitin yakin neman zabensa ke yin watsi da bayanan wata ƙuri'a jin ra'ayin jama'a wanda aka kwarmata da ke nuna cewa cewa na can bayan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden labarin karya ne kawai ke nuna cewa muna bayan gayyar 'yan takara a cewar trump ta kafar twitter ya kara da cewa mun taka rawar gani sosai to amma lokaci bai yi ba da za a mai da hankali akan wannan da sauran aiki kafafen labarai sun nuna cewa trump ya harzuka bayan da aka kwarmata sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a da ta nuna cewa biden zai kada shi a wasu muhimman wurare. Amurka ta furta cewa za ta baiwa 'yan rajin kare haƙƙin demokuraɗiyya a Hong Kong goyon baya, domin kuwa suna zanga-zangar neman 'yancin su ne mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka morgan atagos ta ce ɗaruruwan mutane suna gangami ne akan ƙin amincewa da dokar da zai ba da damar a kai ma masu laifi ƙasar china domin a hukunta su sun yi ne domin su furta 'yancinsu da zai ba su damar samun haƙoƙinsu don haka ne muke cewa muna kula da abin da ke faruwa kuma muna kira ga ƙasar hong kong da ta yi la'akari da muradun 'yan ƙasarta. To Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalolin yin garkuwa da mutane da fashi da makami a Najeriya, rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta samu nasarar kama wasu ɓata gari kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz. wannan nasarar da jami'an tsaron farin kaya suka samu a jihar adamawa na mako zuwa ne yana jama'a ke kasa bacci sakamakon ayyuka masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa musamman a wannan lokaci da harkar noma ya suma kankama ba dai ga masu garkuwa da jama'a hakanan kuma rundunar tsaron farin kaya ta civil defense ta kuma samu nasarar cafke barayin shanu da kuma wasu fatakin kwayoyi da yake manema labarai karin haske kan wannan nasarar da suka samu kwamandan rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar adama alhaji nuruddin abdullahi ya ce sun samu nasarar ne tare da haɗin gwiwar sojoji inda ya ce za su ci gaba da baza koma su domin cakwar irin waɗannan ɓata gari da ke hana jama'a bacci a yanzu cikin wannan dare muka samu labarin cewa akwai wasu waɗanda suka tara hanya a cikin dare muka gano waɗannan abubuwa da suke faruwa wani wuri da yake faruwa har muka je muka kai samame muka kamo wanda yake yana cikin wannan dumu-dumu a ciki shine ma lida din tunda a yanzu yana hannu kuma muna amfani da shi domin mu kamo sauran domin yanzu gwamnati ta taso gadan-gadan wannan hanyoyi da ake bi na a tare mutane a kwace masu kuɗi a kwace masu kaya a kwace masu dukiya ba hanya wacce wadda yake ta kirki. Shiko wannan da aka kaman na mako cikin waɗanda suka fada tarkon jami'an tsaron. To dama dai ɗaya ne wanda na tafo da shi daga Mabalwa, shi kaɗai ne na sani, to kuma tare na basu na gudu. Eh, can cikin jeji suka same ni, ban san inda nake ba ma lokacin. To ko me suke bukata ga sauran al'umma? Hailayo daga kwamandar rundunar tsaron. Saboda haka muna kira ga mutane wanda suke wannan abun su bari. Su kuma al'umma muna kira gare su su ba da jami'an tsaro haɗin kai domin duk abin da yake faruwa a kansu take karewa. Bincike na nuni da cewa yanzu haka matsalar 'yan fashi da makami da kuma garkuwa da jama'a na ko neman shafar ayyukan noma musamman ma a jiyon arewa maso gabashin Najeriya lamarin da ya kai hadakar kungiyoyin bunkasa hakan noma da kuma cimaka ta kasu yunkurowa wajen hada karfi da karfe da jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro ga manoma alhaji abubakar sadiq umar daware da ke zama shugaban ta nekas ya ce akwai ma matakan da suka dauka a yanzu wallahi wannan matsalar da ta tashi ta tayar mana da hankali kwarai da gaske amma mun kira bita mun zauna mun tattauna tsakaninmu na manomanmu cewa duk manomanmu su ba ma jami'an tsaro ah, goyon baya su ba su haɗin kai duk mutum ko da dan uwanka ne ko da makwabcinka ne eh, yana cikin wannan banza sana'a banza harka ka hada ma a ah, jami'an tsaro kuma wannan abun ya taimaka kwarai da gaske kwanaki an samu matsaloli amma yanzu da nake maka manoma kowa yana zuwa gonarsa hankali kwance saboda jami'an tsaro sun mai da hankali a takile wannan matsalai koma da menene dai fata da yako shine Allah ka kashin wannan matsala da ke hana jama'a baccin Ibrahim Abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya wayo arewa wayo arewa na bani tausayi wayo arewa ƴaƴan arewa na tausayi To a gaida Ibrahim Abdulaziz ƙungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta Najeriya ta yi barazanar dakatar da fitaucin kayan abinci a Najeriya idan har gwamnati ba ta ɗauki matakin rage yawan harajin da ake karɓa akan hanyoyi ba. alphonsus okurigwe na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoton Haɗaɗɗiyar ƙungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta Najeriya ta ce za ta dakatar da duk wata harkar fataucin abinci a duk faɗin ƙasar. Idan har gwamnati ba ta ɗauki matakin rage yawan harajin da ake karɓa daga hannun membobinta a wasu hanyoyin ƙasar ba. Har yanzu shugaban ƙasa bai ce mana komai a kai ba. saboda haka muna yawa shi shugaban kasa general muhammadu buhari kwamiti mai ya mishi yawa saboda haka dole za mu masa uzuri to muna tuna masa zuwan da muka yi bila akan maganan multiple taxation akan hanya da kuma maganan matsalolin sojoji da yan sanda da suke karban kuɗi ba gaira ba dalili akan hanya da kuma cutar da mu ake akan hanyar nan da kuma dabbobi da ake sacewa ana raba mu da dukiyar mu karfi da ana neman a talauta mu karfi da yaji to fa shugaban kasa ya mai da hankali akan wayannan al'amari idan hakan bata samu ba aka bari wayannan mutane mutane suna ɗaukan doka to fa za mu sake komawa a abin da muka yi a 16 february 2010 a shirye muke za mu dunkule mu shiga yajin aiki na ƙasa a kan fataucin kowane irin abinci kenan abin da shugaban kungiyar dr muhammad tahir ya shaidawa muryar amurka jiya bayan wani taron da suka gudanar a uyo babban birnin jihar akwaibom inda kuma shugaban masu fataucin shanu a jihar akwaibom alhaji muhammad mijin yawa ya kara da cewa ciwo mu kuma yadda ake tare jama'a mu hanya a kwace musu kuɗi da sunan haraji na hanya wanda kuma mu a matsayin mu na masu kasuwanci mun karanta mun duba me doka ta ce gwamnati take da hakki a mu hakkin da take da shi shine inda aka yi lodin mu biya abin da suka nema a inda kuma ake saukewa amma sai ya zama da yi lodin daga mu yanzu in zaka zo nan inda muke akwai sai ka kashe kuɗi ya kai dubu ɗari uku da tamanin. ni ne mai suna adamu hairu pr on amana cattle dealers association mubi branch mun falakin shanu na adamawa jama'a najeriya gaba ɗaya abun da ya kama daga jihar adamawa yola har mu zo imo state muna da matsaloli akan hanya wa'insu wanda suke cewa su ma'aikatan gwamnati ne kuma ba ma'aikata ba ne sai su sako itatuwa akan hanya kamar inda kasar dan fashe ke fashe da daddare tsakiyar rana suna karɓar kuɗaɗe a hannun kuɗi da karɓa a hannun mu muka tashi a hanyar daga mun shigo taraba har zuwa imo state muna kashe kuɗi naira dubu ɗari uku da wani a kowace tirela sun kake bayarwa suna dukan yaro don a yanzu haka ma da yara biyu na ba su da lafiya mu da a group na guna da kai mu hamsin a yanzu ba wani suka da jarin su kai mutum goma ba duk gaba ɗaya mun kare akan wannan batun ne malam abdullahi yuguda wani mamban ƙungiyar na ganin cewa gina titin jirgin ƙasa zai taimaka gaya wajen sauƙaƙa matsalar yawan haraji a hanyoyin taraba benue da kuma cross river kiran da nake wa federal government tun da ta ce ita lissafin talaka take ta duba yadda za ta yi ta kai balicin na abubuwan agriculture nan ba tare da an sha wahala ba shine axis mai maiduguri zuwa adama zuwa taraba ta shiga benue zuwa cross receivers a kawo railway idan a kawo railway bayan da za a yi a ce railway ta sai a inda iska suke a bar su su shiga su yanda su daga dama alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria To madalla a gaida Alphonsus. To idan aka biyo mu a cikin shirin manhantsi da karfe takwas za mu kawo muku cikakken wannan rahoton da ma wasu bayanai da ba ku ji ba saboda karancin lokaci. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a agogo ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha hudu na dare ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. me ra'ayinka game da barin jihohin najeriya su mallaki 'yan sandan kansu ayan ka duba misali a najeriya akwai jihohin da suka yanzu ka duba kamar jihar kano ai sun yi karota sun yi hizba yan hizba shari'a suke bi ko suna tsoron allah suna bi kur'ani in kana bi kur'ani ko you will not go wrong su mutane za su bi eh, eh, kur'ani ko bible ba abinda muke tsoro kenan To wannan ɗanɗano ne na maudu'in da za mu shiga in Allah ya kai mu rana wata yau a sabon shirin da za mu kawo muku daga ranar talata mai zuwa amma yau kam za mu so mu kammala muhawarar da muka fara ne akan siyasar jamhuriyar Nijar wacce ta ɗauko wani sabon salo bayan da jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya ta tsaye da shugabanta wato shugaban shi kansa jam'iyya ɗin da kuma wanda kuma shine ministan harkokin cikin gida bazu muhammad kenan a matsayin dan takararta na shugaban kasa a zaben shekarar 2021 in gare ga lafiya to kuma na cikin haka sai ga shi tsohon kakakin majalisar dokoki kuma jigon adawa wato hamma amadu ya ji ya fara wani zagayen kasashen duniya da ya janyo hankalin gwamnati da kuma sauran jama'an nijar To kafin mu koma cikin muhawara din bari ku ji su 'yan Nijar din wasu su abin da suke cewa game da wannan zaben na tafe da kuma wanda ke so su tsaya cikin sa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Usman Sule amma in ni na da Usman na Lazari. Duk lokacin da aka ce zagaye na biyu shugaban 'yan adawa Hamma Amadu na Modern Lumana da shugaban jam'iyyar tarayya bazu muhammad suka haɗu a zagaye na biyu to lalle insha Allah in Allah ya yarda bazu Muhammad zai zama shugaban kasa na Niger 2021 ka san dan tarayya bai son Hamma Amadu na dawowa Niger an tarayya su sa cikin kaninsu da cewa hamma Amadu yana dawo ya dawo cikin ƙasar shi ya aza takarar shi kuma a yi gwagwarmaya a 2021 na ganin cewa mu mun hauda shi bisa kan kargar eh, milkin Nijar. To to a wannan kashin ƙarshe na muhawarar da wakilinmu Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS tarayya din da kuma Habila Rabiu na jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa. Za mu tashi ne daga maganar wani rukunin 'yan siyasa da ake kira 'yan baruwanmu. Amma ana ganin kamar su 'yan baruwana su ne kuke son ku mayar a matsayin 'yan adawa. Ya za mu mayar da 'yan baruwana 'yan adawa. Da mi za mu mayar da su 'yan adawa. su ne suka maida su 'yan adawa su da suka kama suka sa su a katare su suke taron gangami da su suna ba su magana a taron su ka taba gani inda mu 'yan masu nijayi muka yi taro muka kirayo 'yan ba ruwana muka ce ku zo ku ku kama mana amma su sun saba yin taro da su a yanzu kuma suna tare da ku a yanzu ai ba cikin mrn ba suke kuma ba tare da mulki ba suke a yanzu ba abin da muke rabawa da su an ba taron CNDP ba. Yanzu kenan ana iya cewa babu tabbat ko 'yan adawa za su je zaben na shekarar 2021? Ai Malam Isufu in mutum ya ce bai zuwa zaɓewa jam'iyya da ake kawata don a nemi mulki ake yi ta. Shi ko mulki nan ba a samun shi sai an tafi zaɓe. Zaɓe na dubu da ashirin da ɗaya za a yi zaɓe insha Allahu ta'ala duk wanda yake da niyyar zuwa zaɓe ya shirya shugaban ƙasa ya ba ko da ba 'yan adawa ba. ba ko da ba 'yan adawa ba 'yan adawa in sun ga dama su zo in ba su ga dama ba oho su suka sani wannan su suka san mai ɗaki aka ce shi ya san inda yake mishi ruwa amma insha Allah za a yi zaɓe da su seni din nan da suka ki zuwa za su zo za ka gan su sun zo sun shiga seni insha Allah Habila ana ganin karshen dai alewa kasa duk waɗannan zabure-zaburen da kuke yi daga karshe za ku bayar da kai bori ya hau. Takan yi da yake sun saba da makirci da shirya abubuwa waɗanda suka saba yi cikin ƙasa ko da yaushe tana yi wa da irin wannan lafazin da irin wannan a haba haba babu haka nan ne mu ba mu san makirci ba a an gashi kuna yi gashi yanzu da kan ka ka a Adamu manzo kace kun samu kun daidaita da 'yan nuna filai kuna tahiya da su har ƙarshe kun yi musu wani abu wanda a cikin tarihin duniya babu kasar da take da wannan tsari yanzu gashi karshe wannan session da za a yi assembly national akwai ɗaya daga cikin dokokin da za a gabatar wa majalisar dokoki ta sa mai hannu na ba da dama na filai su samu su ma wasu dokoki irin daidai da dokokin da bangaren adawa yake da shi wannan kaga abu ne wanda bai dace ba kuma mun san wace manuwa ce kuke da ita da yasa kuke wannan wannan take manuwa shine dama kamar yadda yace fatan kada mu je zabe idan ba mu je zaɓe ba sai su gaya ma duniya akwai waɗanda su dama ba 'yan majority ba ne 'yan ba mu ne tare da su za a je zaɓe ta a ɗauke su a matsayin su ne dama 'yan adawa duniya ta amince cewa eh akwai bangaren adawar da ya tahi zaɓe akwai bangaren adawar da bai tahi zaɓe ba saboda haka ba za a kalli zaɓen da wani yanayi ba gurɓatacce ko kuma eh, wani yanayi wanda ba a yi shi ba cikin gaskiya wannan shine manufa shine niyyar tasu amma mun gane kuma insha Allah wannan abun ba za ku yi nasara ba Abin da na sani wallahi ba mu da wata hanya illa ta mu yi hatara da mu duka ƙasan nan ko halin da take ciki kadai ya kamata ya zama wa'azi gare mu mu duka mu 'yan siyasa mu zauna mu yi aiki da hankalin da Allah ya bamu mu kuma tausaya ma ƙasar wadda ta yi muna gata ta muna riga ta muna wando ta muna komi yau kasan nan ta yi shekara da shekaru ake yabantar da kwanciyar hankali ake yaban kasan nan da zaman lahiya ake yaban yan kasan nan da haɗin kai amma ka diba yau cikin irin halin da su adam manzo suka jefa kasan nan da yan kasa sun jefa yan kasa cikin halin fargaba yau idan ma kana cikin tahiya tsoro kake kada wani ya biyo ya buge ka ko kuma tsoro kake kada a zo cikin iyalanka a doke ka aje a ce sai an yi garkuwa da kai don a bada kuɗaɗe ko kuma a tsoro kake yi kada a je inda za ka je yalla an dasa wani abu wanda zai tashi saboda tsaban rashin adalci da aka shuka cikin jagoranci wannan duk shi ya kawo mana irin waɗannan halayya da irin waɗannan abubuwa da ɗabi'un da bamu san su ba da suke cikin ƙasar nan matsalar tsaro ta sha mana kai matsalar kunci na talauci da rashin aikin yi da fatara da kuma rashin abinci wadatacce ga al'umma kasa ya sha ma kasa kai ya kamata a ce hanya mahita ɗaya da ta rage muna amma in wannan rikicin da kuke ganin ba illa ba ne ko kuma yadda kuke ganin cewa kullum duk wani abin da ya taso kuna da ƙarhi da dubara ta yadda za ku yi ƙarhin shi ku yi ƙarhin shi ta kowane hali kuna iya ganin zai iya yiwa to bismillah mun dai gai muka ce zaɓe na ƙasa ne ƙasa ake shirya ma zaɓe ba jam'iyya guda ba ko ita mai mulki ko kuma na 'yan baruwanmu a'a zaɓe na 'yan ƙasa ne na duka al'umma ƙasa ne kenan ya kamata a ce kun yi ma kanku wa'azi ku gane cewa da haɗin kan kowa da tattaunawa kowa da sulhun kowa. Kana magana a tattauna amma bangaren da ke mulkin na ganin ko da an kira ku a tattauna ba za ku je ba. Mu mun san irin yadda ake iya kiran taro da kuma manuwar da idan aka kira taro yadda za ka karbe shi. ba yiwuwa ka kira taro da manuhohin da ka riga ka tsara abubuwan da a cikin taron su ne kake so idan kowa ya zo ya zauna yarda da su ka ce kuma mu zo a wurin irin wannan taron kamar yanzu wannan lissafin su da zaman da suka yi a palais da kongare na karshe na CNDP da kuma amincewa da shi kundin tsarin zaben ai kaga zama ne wanda bai cancanta ba wanda bai kamata ba a ce lokacin da muke cikin hayaniyan nan ta ya za a yi mu gyara wannan matsala ta kwadda electoral ya za a yi mu gyara matsala ta wannan shirye-shiryen zaben kuma duka zancen ma shirye-shiryen zaɓe ma wai wai mi ke nuna wata alama ce ɗaya guda da ke nuna cewa wai ana da niyan ma yi zaɓen babu ta ai kaga zaman da suka yi ɗin din ne suka yi abubuwan da suka shirya wanda suka rubuta suka kawo shine suka ce gashi kawai waɗanda kenan sunan na filai ɗin da su MRN Movanskin suka ce gashi sun yi sa hannu akan shi sauran partner suka taɓa aka buga cewa an daidaita akan matsalar kundin tsarin zaɓe wannan ba adalci ba ne saboda haka yadda suke soƙin bismillah ga hanya mu dai mun san tarihi na Nijar ya gwada duk lokacin da mutum yake son ya nuna ƙarhi ta farkin siyasa ta hanyar ko zaɓe mun ga ƙarshe yadda abin ke wani yanzu ta wace hanya kake ganin za a samu fahimtar juna hanya da za a samu fahimtar juna sun sani sun duk da ya kama ka wasu batutuwa cewa mun nemi a ƙara mutane a bangaren hukumar zaɓe ko ya zamanto mutane waɗanda za su wakilci eh, majority ko opposition mu wannan kokowa mu muka fara ta na cewa bai hankali bai kama cewa a ce wai gungun adawa da gungun majority yanzu mine abinda a cikin tarihi matsalar ku babban matsalar mu shine akwai abubuwa waɗanda suka shahiya tun daga cikin ruwan zabe tun daga girgam wannan fishe biometric din da za a yi tun daga shi kan kanshi tsarin yadda ake da niyya bangaren waɗanda za su wakilci gwamnati su zo su kasance suna da ruwa da hannu cikin tsarin zaɓe a san yadda za a yi a ɗauki shawarwarin da muka bada waɗanda su cikin zaman da muka yi da kwamitin da aka girka na CNDP sun yarda da shawarwarin kuma sun amince prime minister ya nuna mana cewa lalle waɗannan shawarwari idan aka yi aiki da su za a samu mahita amma jam'iyyar pendes tarayya ta yi kememe ta nuna cewa ita ba ba irin wannan ra'ayi take kamar menene shawararin da kuka bayan kuke bukata ku abinda muke bukata na gaya maka su akwai kudurka nan da muka yi magana akan su alaje su kudurta waɗanda kamar zancen tsarin eh, kaka zancen tsarin runhon zaɓe biro de vote eh, yadda ake iya ba wa shamiyu wakilci ai wannan ma magana da kuke wannan ma magana da kuke zance kai baka da labari ne adam mazo watakila baka sani bane batun da muka tattauna a kwamiti wanda yayi magana yayi shawarwari da duka bangarori na siyasa wannan ku kuka nuna cewa kun amince eh, a dawo kan tsohon tsari amma ka je ka tsananta bincike ka ga anya da aka zo wannan zama da aka yi na karshe a palais de congrès bisa wannan tahiya ake anya bisa wannan tahiya ake ta farko wadda mu muka ce ya kamata wakilci a bangaren hukumar zabe jam'iyya akalla wadda take da dan majalisa ta iya samun wakilci a hukumar zaɓe tunda an san jam'iyyar da take da dan majalisa a kun dai kara kun kara ma majority kun kara adawa eh. amma kun amince da cewa jam'iyyun da duk suke da dan majalisa su samu wakilci wannan ko abu ne mai wuya ba kuma abu ne da aka saba yi ku bangaren ku adawa ba abu ne da jam'iyyun ku tsaya ku bangaren ku adawa duk jam'iyyun da suke da yan majalisa za su shiga cikin fini wannan na bangaren ne jayi bai shahi ku ba To a gaishe malamai. To kamar da muka ce wannan shine kashin muhawarar da muke a kan Nijar a wannan lokaci kada a manta in Allah ya kammala na wata yau za mu zo mu shiga maganar 'yan sandan jihohi a Najeriya. In har za a yi kirkiro 'yan sandan jihohi nan wanda yake na yadda da wannan cewa a yadda ake a yanzu da irin gwamnonin da muke da shi gaskiya kowa yana da wannan tsoron. To muna fata za ku biyo mu domin jin wannan muhimmin muhawara da za a yi tsakanin wani tsohon babban hafsan 'yan sanda da kuma wani tsohon babban hafsan soja. yanzu muna godiya tare da yin bankwana ga bakin mu na can Nijar din wato Adamu Manzo da kuma Habira Rabiu da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi ta da taimakon suleiman mun barma da suka hada mana wannan muhawara da kuma hira da suka yi mana da shi muhammad wato bazu muhammad din a yayin da muke kawo muku wannan muhawara din a shirin tsaka mai wayan za dadin su duka ne ne ali mustapha sakoto a nan washington mun baku lafiya to malalla a gaida malamai to da wannan ko muka zo ga mu na karshe labarai a takaice. filu ga labaran a takaice a jiya litinin ne tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Morsi wanda shine shugaban kasar na farko da aka zaba bisa tsarin demokaradiyya aka kuma tsige shi ya yanke jiki ya faɗi ƙasa ya mutu a yayin wani zaman kotu. Jami'ai sun ce Morsi mai shekaru 67 ya yanke jiki ya faɗi ne a jiya a ranar litinin din bayan da ya kammala yin jawabi a gaban kotu yayin da ake sauraron shari'a da ake masa na zargin leƙen asiri. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar da wasu sababbin hotuna wanda ta ce sun daɗa tabbatar da cewa ƙasar iran ce ta kai wa tankokin mai hari a tekun oman a makon da ya gabata in girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta bararraka lardin shehon na kudu maso yammacin china da daren ranar litinin ta kashe mutane biyu a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar gidan talabijin ɗin shinzo ya ce mutane sha tara ne suka raunata da yawa kuma sun makale a ƙasan gini wasu hare-haren kunar bakin wake uku da aka kai a lokaci guda a ta arewa maso gabashin Najeriya sun hallaka akalla mutane talatin arba'in kuma sun jikkata. har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin wannan harin da aka kai a ƙauyen kunduka a wani wurin da mutane suka tattaru yayin da suke kallon wasan ƙwallon ƙafa da yammacin ranar lahadi a jiya litinin din ne shugaban amurka donald trump ya yi ikirarin cewa ya sha gaban abin da ya kira gayyar 'yan takarar shugaban na democrat wanda waɗanda ke sha'awan kawar da shi a zaben shekarar 2020 a daidai lokacin da kwamitin yakin neman zabensa ke yin watsi da wani da wata ƙuri'a jin ra'ayin jama'a wanda aka kwarmata da ke nuna cewa a can baya ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden to a gaishe ki To kafin mai salama muna taya hajiya tura AA Kadiri ta jami'ar Amurka AU da ke yi da samun jikoki tagwaye haka kuma muna taya Alhaji Habu malamin Misau murna samun karuwa ya mace Allah ya raya yaran duka su kasance bayan sa na kwarai. Masu raro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabbin rahotanni da ma a cikin wani sabon shirin. yanzu a madadin daula salma ta na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya ba da umarnin shirin dama injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fili hashin gumal nake cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum Afrique.